wancan aka ce role aka ce action ne sai an karanta min abin da zan faɗa ni ma yana taɓa zuciyata sai ka ji ina kuka don wani lokacin idan aka karanta min script sai dinga jin kamar da gaske ne fa suna na ummi muhammad sani wacce ku fi sani da ummi karama ni dai ummi an haife na cikin garin kano a local government din nasarawa cikin anguwan badawa amma dai na fara primary school ina ne a maiduguri Eh, kukawa local government a cikin garin baga daga baya zama ya kara dawo da ni kano a nan na ci gaba da secondary school ɗina to gaskiya dai ina da sha'awar fim tun ina mai maiduguri a baga kenan ina kallon fina-finan hausa sannan kuma suna burge na gaskiya so amma dai ban taba tunanin zan iya fim ba kuma ban taba tunanin har zan zo kano in iya haduwa da yan fim mai fim ba gaskiya babu wannan abin a raina kwata-kwata Jimo, karka kuskura ka taba jikina. Wallahi azim idan ka taba jikina zai zama na abu na karshe da za ka taɓa a rayuwarka. <laughs> eh sanadiyar wata kawata ne a nan anguwanmu tana ma'amala da ɗan fim sai irin kuma ni kawata ne wani lokacin idan za ta je wurin ko wani abu sai ta ce in zo in raka ta to haka dai muka saba da ɗan fim gaskiya. wani fim ne aka fara sani bayan mutuwata na wani darakta ya haya sa'id shi ya fara zuwa har anguwanmu ya ce min zan iya na ce ma zan iya ba gaskiya ina jin tsoro ya ce min za ki iya ki gwada to a wani fim ɗin ne da ina da ka fara dora ni kyamara ne sun uku wace ce sanata a jini rawa gaskiya ban iya ba abin da ya fi ban tsoro ma ni shine rawa da waka gaskiya ban iya ba gaskiya ko dai an sani waka zaka ga dai abin dai gashi nan gashi nan dai gaskiya amma dai aktin ne dai to masha Allah dai ina dan kokari jarumai na a masana'antar Hollywood gaskiya to kowa yana birge ni zan ce maka duk wanda ya abu mai kyau a Hollywood ko waye ko yau ka zo in dai kai mai kyau to ni kawai daga ranar na zama fan tsinka kawai kana birge ni gaskiya babu mm. to ka dai mata da gulma ana dan danawa to amma dai ban sani ba dan kadan kadan dai an zo an dan same ni an ce ai ummi an yi kaza gaskiya ina dan san ji to ba dai a taba kama ni ina gulma ba amma an taba kama wata kawata tana mun gulma sai da na ji ni ma kama in nutse wata yarinya ce irin tana ce mata an sama an kasa sai muna zaune a ɗaki ni ina daga can ciki kan katifa a zaune ita tana daga bakin kofa sai ta zo tana gulma yarinya ita kuma yarinya ashe tana kanta a tsaye ta buɗe labule tana yi ina kallanta ina dai kawo da kai ba na so a ci gaba da magana yarinya nan ba ta gane <laughs> kawai a'a ta gaba mu taya ta gulma ba irin mun ki cewa kala akan zancen ta juya da ja kawai ta yarinya a saman kanta a tsaye ni ma dai sai da ji ba daɗi gaskiya rana gaskiya dai da sauki saurayi na ɗaya ne to miyan kuka eh na ji irin rol ɗin kamar ya fi ƙarfi na ba zan yabi shine fim ɗin sanda na dadi hikima kafin ɗan samun ɗanyi abin da nema sha wahala da ni gaskiya a tabbas ka girmama ni idan kuma ka ƙi karɓa zan ƙasƙanta abin da yake faranta min rai a ta in yi farin ciki abin da yake faranta min rai suna da yawa gaskiya amma bari in zaɓi guda ɗaya abin da yake faranta min rai a rayuwata in ga ina cikin ƙannena da mahaifiyata a gida muna ta wasa da juna muna ta nishaɗi wannan abin yana sa ni farin ciki sosai a rayuwata kariya eh wanda mutane ba sani ba E mana na iya aikin gona da lambu gaskiya ni fa kwalliya ta kawai dai in dan shafa mai ni in na ga na dan yi mai kodewa sai in dan ƙara huda a kai irin a daina ganin mai kwa shikenan in sa dan kunni kawai in sa kaya na ina yi ina sassa da kayayyakin mata a tambofi da su turaren wuta su kumbura wanda na fi so labarina saboda rol ɗin da aka ban a labari na irin ba rol ba ne wanda na fi so na irin kuka da soyayya a fim ba za su sa birge burge mutane ba amma labari na ya canja ne sai gashi mutane suna jin tausayi na suna kallo kamar irin na iya soyayya ma